Aliyahu Sallama a amara Najiyata Binnitap Al-Asilami. A da Al-Salamaahu Shi na jiya. ya yi je ya wasa hada ya. A hada yau. Iza in ta minhu? Iza a taba minhu shai? tunda da dabbobin da yawa. dunal mahalli bai shi ta wurin hadaya ba. Bani an haramu ya sauke shi. ko ya yanka shi wa ya su bugu na alahu sai ɗauki takalminsa ya ce masa fata-fata da jini alati kalla da hubiha a fi damihi ku ya kalli bai na huwa bai na nasi ya yadda shi shi bashi tsakanin mutane da dabar dama takalmi ana sa shi alamun da ba don fata muku an yanka alama an yanka gashi nan takalmin a sa masa jini a taku a cikin teki a yi masa dama dama da jini a tsora shi a kan dabba daga na wuce abun ba a tsakanin mutane shi a ga sai ku gyara ku ce ka ganin menene an duba maslaha kafin mu karanta karatu inda za a ce misali in ka ga ta kafa ga yanka to zai in kun yi wata zane ya ce wannan ba ta kai ba yan kasa ko yi dalilin in ta ta ce don yan kasa saboda ya samu su ci gaba da cin nama daga ce a ko ta kasa ba za ta ci ba amma ka yan kasa anan to shi nan kai ba za ka ci ba sai ka ji son aikin kai aikin ka. amma in kuka je san ku za ku iya ci kaga wannan an duba maslaha wai halli bai na hu ko bai nan nafi wani hahu an a kula mihu huwa ne suna a huwa a na jiya ka ce ko kana fafara huwan ne a adu min adar kati ko wani daga cikin kawarafa kalu wama za annahu lau jara inda zai halarta mukaci Hanya ya kula minhu aw yi ima ala rafatihi in kabala bulubil mahalli wa rubbama ja'ahu dalika da dama wannan zai bukatar da shi ila in ya kasura fi alafiha zai iya rage mata auci wa hafi wa hibba li husuli garadihi dan ikimma wa nakasa bin atabiha يعني دون دون المحل وصوله بعد بلوغ المحل من أكله كما يد إن يكي كذيتي عينه هو ورفقته وإهداؤهم إلى أصحابهم كيو تمسوا أنهم أبين الجن لوصولهم yi ba gardihi shi eh, ma manufansa yawwa in ta kafa kaga da an bashi ishi zai iya hana mata abinci don ya samu ta kafa kan ta kafa zai ci donal muhalli kafin ta kai wurin din kaga sai ya yanka ta in ya yanka ta zai fa'idance ta amma yanzu ko ya yanka ta ba zai ci ba jama'a su ba za su ci ba da wannan ayar za su iya ci sannan kuma mutanen gari za su iya ci wani ayar ne yanzu za su ci ko kuma mutanen gari su da ne kowa ma ya samu ya ci kawai a rasuli ba da nurobin halli ma'ana ya ci kamar yadda ya yi saurin dan ina yi tsohuwa da komai da kyauta da komai na kai karshe ku ban kai ba bayato ba da bulogil mahalli min akali in ba kaban yadda in je ta isa wurin za a ci huwa warfatahu wa ida'uhu ila ashabi Ki ma yanzu idan aka ba ku ku tafi ta kai ne shugaba sai aka ce in ta kasa za ku ci ko in kuka yanka kaga sai ku soya ku yi guzuri ita tafiya ga abinci mu mujakkar to amma sai aka ce in an yanka ba za ku ci ba kai da kake shugabar kantin din ba za ka ci ba kuma ba za ka ɗora ka bayan wanka su ba ai ka kamar yadda in ka ta je can maka a kafa sotar za ka ci za ka raba wa ƴan uwanka za ka dukkan komai sadaka amma an ta kasa kan hanya ba za ka ci ba don gudun kada ka ƙi ba ta abinci a yi dalilin ta karye don fara makarata da shi kaga an kawar da wannan eh, me yake da suna sabi kai za ko mm, a yi sa ligara da ke, saka in ya kasa cimma manufansa fi ha ana ka ada'a wannan ya fi sawa ila hizziha don ta yin bata ya yi duk yadda za a yi takaitar a yi kan adasa kulle shi zai tsare ta ya duba lafiyanta ya kiyaye ta don a samu in yaje can maka ya zama wani hatta tabaluga mahallaha wa ahsama limadati hadal fasadi kaga an yanke wannan barna wannan tabi wa hada min altafi ahwa'i saddi fara'id الوجه الثاني والأربعون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمر الملتحد أن يشد على اللقطة النبي ya أمرني وانت يسنتوا يسند يسنتوا ka je ka dauke wani abu lallai ka sanar da shi ka tsaya ka kalle shi ka sanar da ba magana wannan inji shi ya dawo a ne ba yadda za a kai amfani da shi tun da kowa ya san ka أن يشهد على اللقطة وقد علم أنه عليم إذا a أحدثني وما ذاك إلا سدا لذريعة الضرب توشي كفن قليل ثم تنزل شعب يجعل هاي سيدي بوان الله in ka ga mutum ya tsinci abu ya kyale ɗan ƙaramin abu ne saboda neman suna yanzu duk in sa kawo ke nan mutum kawo dubu ɗaya ita ga wani yadda dubu ɗansa wani yadda dubu biyunsa da ɗari biyu da kaza duk da mun samu wani mun taɓa samu wani nan za shigo nan mun shigo da fatan ya sai zai kai jama'a ga kuɗin ku sun zube shi ne nan aka tashi da aka je aka duba wai ga mai kudin a cikin nan kudin na da yawa sai dai ba ya kamata da ake na tsaya an kirka na sanna wani amma kudin da yawa suka wata a kasa nan idan salamu alaikum a ga ba su da kama ina musulmin nan da ya zo je muna nan ya zauna yi durkusa Allah ga wata wala yi yi Allah da sauransu wannan barin shi yadda yake Sun muka bi muka shirya da shi ma ka zo dafa faɗan ya sa ya sa ce salamu alaikum zannun ku ga wani ya ta kuɗin sa nan duk da sun wuce sun watsu da yawa sun wuce taro ya ga da wani ne sai damƙi na damƙa ya ne wanda tsautsayi ya yi yana tsinta hannu ne ran shi وكذا علم انه امير wama za ka lafar da lizari suka tsamai walkici ma ne fa idan badara in yi maza-maza wa asha da kana ashamu lima da ta mutane sun riga sun ji daga an yanke tunanin ikan za walkici ba ne amma za a yi don min an tafi an wa'iha ya yi sa'uka